والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً haka nan mun tanada azaba ga waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don ganin idon mutane kuma su yabe su, amma ba su yi imani da Allah da ranar alkiyama ba. Mun tanadar musu da azabar wulaƙanci ba abin da ya batar da su sai bin shaidan, duk wanda shaidan ya zama masa aboki a koyaushe tir da wannan abokantaka.